subscribe and sign up. Please da yake subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na arba'in da takwas. Ta wutsiyar idananta take satar kallon da shi. Yaron gumi filo sai bacci yake yi. a ranta ta ce shi ko tsamin jikinsa bai ji Allah sarki wannan kenan masu saurare na idan ba ku manta ba anan muka ta, sai kuma daura kai tsaye amma kafin nan naji daɗin comment ku na jiya ba kaɗan kaɗan ba don haka yau ma na ga comment jiya kun yi comment gaskiya kun sa ni nishaɗi ina ga yau ku zaɓa za mu tafi da littafi biyu ne ko kuma a rinka sa muku wannan littafin kowane rana sau biyu ko kuma a haɗa da wani littafi wannan ɗaya wani littafi ɗaya kowane rana littafi biyu kenan zaɓi gare ku watakila za mu yi rashin haifuwa ko kuma littafin tabarmar markashi akwai dai littattafai na san masu faɗakarwa ilmantarwa gami da nishaɗantarwa littafin da za su sa ku nishaɗi sosai akwai su da dama a hannuna wanda karatun kawai za a yi to sai ku zaɓa a ci gaba da wannan shi kaɗai ko kuma a da muku littafi kwaya biyu zaɓi wa ku na gani a kwamen sannan kuma masu bukatan sauran littattafai na ko wasu za su iya ziyartar abokin hira tv ko kuma daular Hausa novel. Kuma shige cikin cigaba da labarin namu na arba'in da takwas. Can kuma ta taba baki tana faɗin toni mai ruwana da shi. Ta ambaci hakan tare da jan tsaki. Muryar Jabir ta jiyo daga inda take fuskantar su. Yana ta yi musu faɗa akan su yi musu shiru sun hana su rantsawa su kuma sun dage sai zuba suke yi kamar kanyar da bata da daɗi. Kasa kunne yi tana sauraron firar da suke yi sai ta ji akan gidan dadin da suke magana. lamarin ya dan bata mamaki jin farbin tana faɗin ai wallahi idan suka gudu daga cikin kurkukun suka koma gidansu Angel ita a cikin kitchen za ta rinka kwana ko dan ta rinka dafa abin da take so sakin baki Angel tai tana sauraron ikon Allah a ran da ta ce wato ita farbin burin ta na duniya shine abinci ta ci abinci ba ta gajiya mai iya renanta sai manomi amma wannan idan baka da karfin jari sai ta naka saka bata kammala zancen zuciyar nata ba ta jiyo muryar Aziza tana faɗin ni dai ba ruwana da wani abinci idan Allah ya sa muka bar kurkukun nan muka koma gidansu Angel a ɗakin dadin da zan rinka zan rinka kwanciya ni ma ya rungume ni kamar yadda yake yi ma Angel suna kwana a tare Haris ya ce sannu uwar san banza menene alakar ki da shi da har zaki kwana a ɗakin sa ya rungume ki zumburo baki ta ita ce a shagwabe ai ta faɗa mana cewa dadin ta yana son 'ya'ya kaga kenan mu ma zamu zama kamar Angel a wurinsa Naufal ya ce, kuna yaudarar kanku da yawa, ku ɗan sarara mana, kada wata rana zuciyarku ta karaya a garin sanyawa rai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. Kafin wani ya kuma cewa wani abu Angel ta ce, in ji ya faɗa maka cewa ba zai taɓa yiwuwa ba. Karancin imaninku ne zai sa mu dawwama a cikin kurkukun nan. Bai kamata ku na sage musu gwiwa ba, idan Allah ya so a yi ɗin nan za mu iya barin kurkukun nan, wannan ba abin mamaki ba ne, amma na san zai yi wuya ku yarda da maganata. ta. har sai ranar da Allah ya sa maka kubuta inda rai da lafiya tukunna za ku tuna da wannan maganar da na faɗa muku Haris ya ce kada ki damu ni zan tuna miki wannan ba wani abu bane yana magana yana dariya kamar wani zautacce ya raina maganar ta ba karamin haushi ta ci ba ta dai shiri ne ta kyale su saboda sanin irin jahilcin da ke ɗawainiya da shi lokacin da bacci yayi awon gaba da su ita kadai ta rage ba ta kwanta ba kamar yadda ta yi alkawarin za ta rinka raba dare biyu domin ta samu damar yin addu'o'inta tana cikin yin addu'o'i hawaye ta ko ta ina akan fuskarta da shi ya farka ya dan miƙe zaune saman gadansa yana kallanta kanin tana kokarin juyowa ta kalli inda yake ya sa shi yin saurin kawar da kansa gefe gudun kada ya saba alkawarin da ya daukar mata saukowa waye daga saman bed din shi ya janyo bargonsa ya nufi cikin toilet da shi tana ta bin bayansa da kallo cike da mamakin me zai yi a irin wannan lokacin tsawon mintuna sai gashi ya shigo ɗakin chest ɗinsa ɗaure da bargon alamar ya wanke uniform din sun ishe shi da tsami sai lokacin ta tuna da yanda jikinta yake ta dage tana ta yin addu'o'i ba tare da ta tsarkake shi ba yanke shawarar zuwa toilet din tai don ta wanke kayanta ta samu ta yi wanka tana kokarin saukowa daga saman gadon kasusuwan jikinta suka rurrike har wani sauti suke badawa kas kas wani irin raɗaɗi ta ji a jikinta ta ɗan cije labbanta tana faman ambaton washi Allah na duk akan kunnen da nashi dake zaune saman sa. ya limshe idanuwansa tunda yayi wanka sai ya ji daɗin jikinsa wata iriyar ni'ima ta saukar masa ya so ce suna shiri shi da da ya so ce suna shiri da juna da ya taimaka mata wurin yin tafiya Dan ya fahimci cewa so take ita ma ta yi wankan bayan da ta iya dole ta hakura da yin wankan ta yi zaman ta a tsakiyar gadon a haka bacci ya yi awon gaba da su a kwana a tashi babu wuya wurin Allah yau tsawon sati biyu kenan ba a dawo musu da batul ba babu ita babu alamar ta. kullum sai sun tsaya ransu kullum sai sun sanya ransu za su ga an shigo da ita amma sai su ji shiru hatta sababbin fursunonin da suke tsammanin za a kawo musu har yau ba a zo da su ba rashin dawo musu da batul ya fi komai daga musu hankali ganin sun sanya damuwa sosai ya sa angel ta faɗa musu maganar da suka taɓa yi ita da batul a inda take ce mata tana so su haɗa hannu wurin sama ma junansu farin ciki ko da kuwa babu wani a cikinsu wannan maganar ta yi matukar karya musu zuciya domin kuwa ranar da Angel ta faɗa musu ita kusan kwana suka yi a zaune suna jimamin rashin ta sun yi matukar yin kewar yar uwarsu fiye da tunanin mai tunani a ƙarshe da suka rasa abin yi sai suka koma suna biye ma Angel a tare da ita suke zuwa toilet wurin tsakiyar fulawar nan don su ga wani hali batul take a ciki tunda ta ba su labarin abin da Danish ya faɗa mata na cewa batul su ce a jikin jamfaran nan shi kuma koren na dadinta ne abin abinka ga masu karancin hankali ga kuma kuruciyar da ke ɗawainiya da su duk sai suka yarda da zancen danish a rana sau uku suke zuwa wurin faran nan domin su ba su ruwa da safe da rana da daddare wani lokacin har tsakiyar dare suna zuwa duba faran su ga a wani yanayi yake idan suka samu faran batul yana tsatsafo da ruwa a jikinsa haka za su zauna suna ta kuka suna tallashin faran a matsayin batul suna yi mishi magiya akan yi hakuri ya daina kuka suna a tare da shi idan kuma suka samu faran ya kwanta cikin kasar da ke a rike da shi sai su yi ta jin daɗi suna faɗin batul bacci take yi kada su takwara mata su tafi su barata ta huta duk wannan haukan da suke yi da nishi yana kallon su ya rasa gane wani irin kai ne da su shi ya yi abu don ya faranta ma an rai su kuma sun ɗauka da gaske ne kashi har suna kokarin zautar da kansu akan nan na tabogi a kowace rana idan dare ya yi kafin su kwanta bacci sai sun yi mabatul addu'a akan Allah ya kare musu ita a duk inda take tsawon kwanakin nan sun ki sakewa da Danish suna a tare da shi ne ba don sun yarda da shi ba musamman ma Angel ko kallo bai haɗa ta da shi bawan Allah duk ya shiga damuwa taurewa kawai yake yi amma rashin takam rashin tanka masa da take yi ba karamin ta zuciyarsa take yi ba yanzu ta kai ga ko wasa suke yi da zarar ta tsoma baki to za ta za da tsarar ya tsoma baki za ta zame hannunta ta ce ta fasa kire-kire ta guje shi ta mai da shi abokin gabanta a ƙarshe da ya gaji da irin wulakancin da take yi masa ai kuwa ya janye jikinsa daga gare ta ya nisanta kansa da duk wani abu da zai haɗa shi da ita hakan ba karamin takura ta yayi ba ita fa ta fi son yayi ta binta tana yakice sa sai gashi reshe na neman juyewa da mujiya Allah sarki prisoners a wata rana suna kokwance saman abu. saman sabbin gadajen da suka aje na bakin prisoners sai sharar bacci suke yi babu wanda ya farka a cikinsu gari tuni ya jima da wayewa a wannan lokacin ne motsin buɗe ɗakin tsohuwa ya karaɗa cikin ɗakin a hankali ta buɗe kofar hannunta rike da sanda kamar kullum fuskarta babu walwala tsubanta ya fito sosai jikinta sanye cikin rigar cikin rigarta ta gado launin ja ci gaba da dogara sandar ta yi yayin da take tunkarar cikin ɗakin ta yi mamakin ganin su kwance saman sabbin gadajen da aka kawo maimakon ta gansu a saman nasu bet din murmushi ne ya bayyana akan fuskar ta a fili ta ce zaman prison ya yi muku daɗi na kuna hutawar ku cikin walwala sai dai kun manta da tsohuwa ta mira sai da tabi kowane gado ɗaya bayan ɗaya tana bin su da kallo tun daga kan gadon haris da dija zuwa na su jabir da rubina a bakin gadon da angel take kwance ta ɗan dakata tana kallonta ganin wani irin sabon salon kwanciya ta wawware kafafuwanta har sun sako daga kasan gadon gashin kanta duk ya tarwatse ya barbazo a saman mattress ɗinta fuskar tsohuwa a sake ta ce unaisa mutuniyata sarkin tsiwa ina matakar yinki tana ambatan hakan ta dan ja da baya kaɗan ta daddage ta buga sandar hannunta a ƙasa nan take ta ba da wani irin sauti kamar fashewar bom agigice suka farka suna faman zazzare idanuwansu saboda tsabar rudu Farbin da Rubina suka sauko daga saman gadajensu da gudun gaske suka nufi toilet za su shige su buya Aziza da tafi kowa jin tsoro tuni ta jima da shigewa karkashin gadanta tsohuwa ta rikitar da su babu wanda ya lura da ita sai da suka gama tsorata tukunna ta soma yi musu gyaran murya nan fa hankalin kowa ya dawo kanta sai faman mutsuttsuka idanuwa suke yi na cikin toilet da suka buya sai gasu sun fito hannayen su cikin na juna aziza ta leko daga karkashin gadon dan don ta ga wane ne ya yi musu gyaran murya tana yin tozali da fuskar tsohuwa sai ga ta fito tana faman sauki ajiyar zuciya ta alama ta nishadantu da abin da ta yi musu sai tikar dariya take yi su kuwa sai faman sauki ajiyar zuciya suke yi har da masu dafe ƙirjinsu hana ta ce tsohuwa kin ba mu tsoro Chris ya rage in saki fitsari a wando. Dakatawa ta danyi da dariyar da take yi ta dago tana kallon su tace, "Na ji daɗin ganin ku cikin koshin lafiya. Ina fata ba ku da wata damuwa." Ta tambayar tana jiran amsar su. A tare suka haɗa baki wurin cewa, "Yar uwar mu Batul ba a dawo mana da ita ba. Almost two weeks kenan. Ba mu san a wani hali take ciki ba." Shiru tsohuwa ta danyi na wani lokaci kafin ta ce, "Ku kara hakuri idan da rabon za a dawo da ita, to za ku ganta ne." Amma abin da nake so da ku ku daina sanya damuwa a ranku. tsohuwa na rufe baki muryar da na shi ta ratsa kunnanta long time ba mu ganki ba kin daina zuwa wurin mu murmushi ta yi tare da nuna shi da sandar hannunta ta ce shi kadai ya damu da ni dama na san babu wanda zai yi kiwata a cikin ku idan ba shi din ba maimakon da kuka ganni kuka tam maimakon da kuka ganni ku tambaye ni lafiya na dauki tsawon lokaci ban zo wurin ku ba amma babu wanda ya yi tunanin hakan ta karasa maganar tana kwabe fuskarta har da jefa musu harara tana murguda musu baki ga baki ɗaya suka kama tikar dariya ganin yadda take murguda idanuwanta yadda ka san na guggon bari da alama yau wasa ta zo yi musu ko dan ba ni da amfani a wurin ku ne shi yasa kuke kuka ki damuwa da rashina. shiru shiru suka danyi Angel dai tana zaune tana jingin bayan tana jingine jikin bango Haris ne ya kokarin cewa ta ya za a yi mu kinkewar ki tsohuwa ai mun ji daɗin irin taimakon da kika yi Madija gashi ta samu sauki sosai ta wartsake ya kai karshen magana tare da dan juyawa yana kallon Dija da ke zaune a gefen gadonta da ke kusa da nashi muryar ta a dan disashe ta ce ni ma ina ta so in yi miki godiya amma ban samu damar ganin ki ba ranar da aka dauki batul aziza ta sume muka rasa ya zamu da ita mun yayyafa mata ruwa a jikinta amma bata farka ba har kofar ɗakin ki muka kwankwasa don ki zo ki duba jikinta baki buɗe ba shi yasa muka yi tsammanin ko ba kya nan ne jinjina kai ta kanyi tare da cewa haka ne na yi nisan kiwo yanzu ma zuwa ne dan in duba ku ko akwai wani abu da kuke bukata kafin in tafi ba su fahimci me take nufi ba mu ba abin da muke bukata batul kawai muke so a dawo mana da ita a cewar su farbin tsohuwa ta ce za ta dawo ne yanzu dai ku faɗa mini me kuke so kafin in tafi in ji idan zan iya yi muku ta bi baki angel ta yi tare da cewa kamar da gaske na san ko mun nemi taimako a ki ba za ki iya yi mana shi ba kallon ta tsohuwa ta yi kafin ta ce me kike so unaisa yanda ta yi maganar babu wasa akan fuskarta ki nuna mana hanyar da za mu fita daga cikin kurkukun nan shine abin da muke so maimakon tsohuwa ta bata amsa sai ta fashe da dariya tana dan girgiza kai daga bisani ta tsagaita da yin dariyar da take kin bugaci abin da ba zan iya yi muku shi ba saboda yafi karfi na abin da nake so ki fahimta shine ni ba kowa bace a gidan kurkukun nan tun ba mallaki hankali na ba nake a cikin sa tsawon shekara da shekaru na rayu a cikin kurkukun nan a matsayin prisoners kamar dai ku nan ni ma tun ina karama na taso a cikin sa na jure duk wata gurmayar da ke a cikin sa kafin na kawo wannan matsayin da nake da shi a cikin kurkukun ba lalle bane ku yarda da ni ba amma zan faɗa muku gaskiya ta ni ban taɓa fita daga cikin sa ba anan aka haife ni anan na rayu a cikin sa yi aure har na hayayyafa akwai 'ya'yana da jikokina a cikin kurkukun nan suna a rayuwa suna rayuwa tunda na soma tunda ta soma kora musu jawabi Angel take binta da wani irin kallon rainin wayo har sai da ta kai karshen maganar ta sannan Angel ta soma magana idan har da gaske baki san hanyar fita daga cikin kurkukun nan ba to ta yaya aka yi kika san tarihin rayuwata kin san komai a game da ni bayan haka ke da kanki kika faɗa mini cewa mashin ko mota ba za su taɓa iya kawo mutum cikin kurkukun nan ba kenan karya kike yi mini dogon numfashi tsohuwa ta ja kafin ta ce ban yi miki karya ba tabbas haka ne duk da bana fita daga cikinsa amma ina iya sanin me ke wakana a wajen kurkukun nan lamarin yayi matukar daurewa Angel kai wannan wace iriyar bakar kaddara ce kenan ita ma tsohuwa tun tana karam kamar su take rayuwa a gidan kurkuku matsayin prisoner ita ma bata san kowa nata ba anya ko za ta yarda da maganar ta kafin Angel da yi yunkurin kara tambayar ta wani abu muryar nofal ta katse mata hanzarinta tsohuwa mun ga canji sosai ga sabbin gadaje an kawo ga kuma akwatuna guda biyu bayan haka kuma a cikin toilet ɗinmu an zuba kayan amfani a cikin su mun yi mamakin ganin sauye-sauyen nan kamar za mu dawwama a cikin farin ciki ne tun tsarewa tsohuwa ta yi da dariya tana faɗin ai ba a dawwama a cikin farin ciki a gidan kurkukun kaddara waɗannan sababbin gadajen da kuka gani 'yan uwanku ne za a kawo nan ba da jimawa ba daga yau zuwa gobe za ku iya ganin su sa'annan kayan amfanin da aka zuba muku a cikin makewayinku ni ce na yi fafutuka wurin ganin an sanya muku su dakatawa ta danyi da yin maganar hakika sun ji daɗin jin cewa ita ce ta sanya aka kawo musu kayan amfani a karo na farko kenan da ta yi musu abin kirki gani suke kamar akwai wani abu da take so ta faɗa musu wanda ba lalle bane yayi musu daɗi ba dokar da kai kasa tsohuwa ta yi na wani lokaci suna ta kallon kafin ta dago idanuwanta akan fuskansu sai suka kamar ruwar hawaye ne kwance a cikin su kafin su yi yunkurin yi mata magana ta riga su cewa ku ɗauko mini akwatin nan da aka kawo muku da sauri Naufal da Haris suka je suka janyo akwatunan zuwa gabanta suka kwantar da akwatunan nan kusan menene a ciki suka hada baki wurin cewa a'a murmushi ta sake tare da cewa sabbin uniform ɗinku ne masu kyan gaske tare da takalma da sauran abubuwa da na san za ku bukata za ku iya budewa ku gani wani irin farin ciki ne bayyana akan su jiki na rawa suka tsugunna a gaban akwatunan Haris ne ya ja gaba wurin bude akwatin farko kaya ne dankare a cikinsa a nannike suke an jere su uniform din farko launin bakake ne sun sha bamban da kalar style din ta jikin su mutum uku su fidda kayan a hankali sai ku dudduba a tsanake cewar tsohuwa suka amsa mata da to Haris da Dije ne sai Angel suka sanya hannayensu cikin akwatuna suka zaro kayan tare da dago da su suna warware ninkin da aka yi musu haɗaɗɗen riguna ne masu kyan gaske ba su da bambanci ba su da bambanci da rap cost suna da igiyoyi guda biyu a jikinsu tsayinsu zai kai har gwiwowinsu sannan suna da dogon hannu gefe da gefe akwai aljihu a jikin riguna yadin jikinsu mai matukar kyau da ɗaukar ido kowace set kowace set tana da yar waist launin red a jikinta uniform din farko masu launin black mallakin angel da battle ne tare da danish nambobinsu ne a kai number 1 number 2 zuwa tare a bayan rigunan wani abin mamaki daga kasan numban na jikin uniform ɗinsu kowa da sunan da aka sanya mishi su ukun nan da turanci aka rubuta sunayen an yi amfani da launin ja a bayan rigar batul an rubuta heartbeat bugun zuciya rigar da shi a rubuta prison shield garkuwar ko garkuwar kurkuku yayin da ita kuma angel a bayan rigar ta aka rubuta Destiny wannan suna dai ya daure musu kai har tsohuwa suka tambaya menene ma'anar sunayen ta ce musu kada su damu suna ne kawai Angel bata yarda da sunayen ba ba su kwanta mata a ranta ba tabbas akwai dalilin da yasa aka rubuta musu sunaye a bayan rigunan su su ukun nan ita dai fatan ta Allah ya sa ba wani mugun abin bane kowace riga tana da dogon wandonta masu kyan gaske uniform ɗinsu aziza sun kyau sosai launin ja iri ɗaya ne da na su danish bambancin kala ne kawai sai kuma rubutun da ke a bayan rigunan su angel babu a nasu rigunan sai dai lambobinsu abin burgewa kowace riga tana da cotton scarf irin ɗan mayafin nan da mazan indiyawa suke ɗaurawa a saman wuyansu launin ja tun daga kan fuskokinsu za ka shaida irin tsantsar farin cikin da suke a ciki tun kafin ma su sanya kayan a jikin su har sun fara imajin irin kyan da za su yi musu tsohuwa dai sai murmushi take yi tana kallon su daga kasan uniform din nasu wasu haɗaɗɗun riguna sun yi ne rigunan sanyi ne masu ɗan banzan kyau launin red da kuma dark brown sai faman ɗaɗɗaga rigunan suke yi suna kallon su su rasa bakin magana saboda tsabar murna ga wasu haɗaɗɗun fulunan gayu na mata da na maza masu kyan gaske kasan akwatin gabaki daya sabbin takalmansu ne kala bibbiyu zobuna masu kyau da kuma slippers yara fa sun zama yan gayu kaf sai da suka zazzage kayan akwatuna suna ta kallon su suna yaba kyawun su haɗi da nuna irin farin ciki da suka yi tsohuwa ta ce su bude ɗayan akwatun su duba kayan da ke a cikin sa ta san za su yi farin ciki akwai wata 'yar kyauta da ta sanya musu a ciki ta ban mamaki jin wannan maganar yasa suka tattara uniform ɗin da komai na akwatin farko suka mai da su ciki suka datse sa cike da zumuɗi Angel ta buɗe musu akwati na biyu a dankare yake da kaya abu na farko da suka fara cin karo da shi hankicif ne launin ja da baki mai ɗauke da sunayen kowannensu sun yi matukar yi musu kyau hada mayukan gyaran jiki da na gyara gashi da sit na kayan gyaran akaifa ga wasu ribon na ɗaure gashi yawanci duk ba su san yadda za su yi amfani da su ba amma tun daga angel sun san za ta yi musu bayanin komai tsohuwa kin ce akwai gift da kika sanya mana tana a ina su uku ne waɗannan kayan angel ce ta yi mata tambayar ki tana kallanta ko su ne waɗannan kayan angel ce ta yi mata tambayar tana kallanta tsohuwa ta ce ku duba daga ɗan kasan akwatin za ku same ta jiki na rawa suka daddage kayan har suka suka taddo opening sheet ɗin da ke nannaɗe da wani abu wanda shif ɗinsa daga sama round ne mai faɗi kasa kuma ya ɗan tsuke kallon juna suka shiga cikin ƙagara da san ganin menene aka nannaɗe haka kowa ya baza ido suna jiran ganin menene haka Allah sarki wannan kenan duka-duka anan zan dakata dai da nima a kagare nake na ga menene haka amma zan dakata don ganin menene mahaɗi a kashe na gaba na kuɗin salma kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na arba'in da takwas ta wutsiyar idananta take satar kallon da ne shi ya rungume filo sai bacci yake yi a ranta ta ce shi ko